الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كرتم من رياض الصالحين ونمت لكن جمعة في أمور الله أسمي ولا تعالى yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da tamanin da bakwai kuma yana tsammanin za mu tashi babu yuki da'ati wulati al'amuri fi aini ma yake wa tarihi da'ati fi nasri ko mun fara babin babu dubi yuki da'ati wulati al'amuri babin da ke bayanin wajibcin wasu wa shugabanni wulatul amri ko wulatul umur su ne shugabanni majibinta al'amuran musulmi ko mutane ya kai ma ma'azirfin a inda ba sabon Allah da in sun yi umarni da abi su a kan sabon Allah ba za a bi su wa ta ta'atihi da haramta yi musu ta da'a fil ma'asiyati wajen sabawa Allah subhanahu wa wata babu zai mana bayani akan wannan imam an-nawawi ce qala ta'ala ya yi wa na amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة النساء بنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كنا دوكي إيماني أطيعوا الله كبي الله وأطيعوا الرسول كبي من الله صلى الله عليه وسلم وأولو الأمر منكم كما أبوتا جبنتا الأمر ko kuma da masu jibintan al'amari ne wa ulul amri minku masu cikin tsan amarin wasu malamin tafsiri sun fassara shi da shugabanninku ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku bi shugabanni matuƙar ba su umurce ku a kan sabon Allah ba wasu malamin sun fassara gudun amri minkum majibin al'amuran ku su ne malamin ku. haka abdullahi bin abbas zai ce ku bi allah ku bi manzala sama ku bi malamin yin tafsiri suka ce za ta ɗau duka ma'anan ulul amri minkum su ne shugabanninku da kuma Ku bi allah ku bi manzala sama ku bi shugabanninku saboda maslaha na rayuwarku sannan ku bi malaminku saboda maslaha na addini saboda haka abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wajen bin Allah sai aka ce adiu Allah bi Allah makauniyar da'a za ka tambaya me yasa ba wa adiu rasul nan ma aka ce wa adiu rasul ku bi manzon Allah ta san makauniyar da'a manzon Allah yace kayan wara ka ce to don me yasa ko me yasa ni ban gano hikima kan ba za ka faɗi haka ba amma wajen shugabanni ta ka ce wa ulil amri minkum ba ce wa adi'u ulil amri minkum ba ka saka nan wa adi'u ku bi aka ce da ma'abota al'amuran ku da ta al'amuran wannan shi ke nan a kai sukan kafa kafa ke yi ala basirati ku bi shugabannin ku da malamin ku idan jinsun bai zai saba wa Allah ba bai zai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi shugabanni da malamai yana tattare da bin Allah da bin manzon Allah sassan idan idan sun ce ku ya guje ku duba yin abin tsa'a ne wa Allah ko tsa'a ne wa manzon Allah sassan ku duba bin su bai saba wa Allah ba bai saba manzon Allah sassan kafin ku amma ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sassan ba za ku bi ba saboda innamal innamal sa'atu fil ma'ruf wato da'a a cikin abin da yake talimmi ne wanda bai saba shari'a bai saba shari'a ba bai saba wato bai saba Allah bai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanni da malamai su ne jagororin al'umma inda za a ce al'umma babu shugabanni babu malamai to rayuwarsu za ta tabarbare addinin su ma zai tabarbare shi za ka fi a musu biyayya su shugabanni don a samu maslaha ta rayuwa samu daman yin addini su ko malamai don ka san ta ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala a bisa basira a bisa daidai Sa'ad bin Abdullah yace la yazalu nasu bi khairin ma azzamu sultana wal ulama mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matuƙan sun girmama shugabanni da malamai suna cikin alkhairin duniya da lahira kai za a zamo hazaini aslaha Allah wa duniyahu kura ukhrahu in suka girmama waɗannan mutane guda biyu shugabanni da malamai Allah zai gyara musu duniyar su da lahir musu duniyar za ta kyau saboda shugabanni za su muku abin da musu lahirar za ta kyau saboda malamai suna nuna musu yadda ake gyaran addini yadda ake nan amma yake wa idza taqabbu bi hadaini afsada dunyahum wa ukhrahu idan suka walakanta wa'annan mutane guda biyu لما da malamai Allah zai lalata duniyar أنسو da lafiyar su ko da ka dole ne bi matukar ba su a saba Allah dole ne abin malamai matukar ba a kan sabon Allah su mutane da wannan ne duniya take kyau kuma lahira take وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه وانا حديث البخاري تذكر سكرويتوش فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا جلسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل لما قال إيه؟ على المرء المسلم wajibi ne akan mutum musulmi a sam'u ya ji maganganun shugabanni wa sa'atu kuma yau shugabanni biyayya shi ma a habbatin abin da ya so wa kare haƙuri wato ko kana son abin ko ba ka so dole ka yi shugabanni biyayya ka saurare su kuma ka musu ta'a illa an yi umara bi ma'asiyati sai dai idan an umurce shi da sabon Allah ne to wannan sabbi zai bi ba zai bi ba sai da umira bi ma'asiyati ya an umarce shi da sabon Allah fala sam a wala Ba mu ji ba mu bi ba za ka bi ba ba za ka saurara ba sai dai in tilasta maka akai don tilasta maka akai kuma wannan babu yadda ka biya. amma cikar kana da ikon kaucewa wajibin ka ne ka kauce aka ce matukar ba umarce su da sabawa Allah kenan abun koda ba ibada ba ne sun ce ka yi matukar ba sabon Allah ba ne tsari ne dole ka bi domin akwai tsare-tsare na shugabanci wanda shi ba ibada ba ne amma kuma bai saba wa Allah ba don sun ce kai dole ka bi amma yin abun kuma ya ci karo da Qur'ani ko hadisin manzo Allah ta sama to ba za ka bi ba kuma ya zama sabon Allah ka ba amma ba sai ka samu aya ko hadisi da yake kai wannan aikin ba za ka yi matukar akwai maslaha a cikin rayuwa to dole ka mutu in dai bai karo da ƙur'ani ko hadisi wani manzon sama ya tura wasu mayaka zuwa wani gari sai shugabantar musu da wani za ka ji ana tafiya aka ce su masa biyayya shugabansu wani cikin tafiya ya suka kata masa rai suka yi wani abu da ita haƙi zai fushi shi ke nan sai sa aka kunna wuta sai ce manzana ta ya ce kuma ni da'a ko suka ce ya same ta ta kuje ku fada wutan nan kawai sai suka labura kawai za su fada sai suka dinga rike juna wannan zo zai fada dan uwan sai rike shi wannan zo zai fada dan uwan sai rike shi bukari rawai to hadisi shi tun da manzon sama ya ce a yi wa shugaban nan da'a ya ce kawai A ce a tun ya ce mu fada wuta za mu fada su ko nan suka ga ah, a? sai za a je a je a fada wuta me maslahan fada wuta sai suka dinga rike juna wannan ya zo zai faɗa wannan ya kama wannan wannan ya zo a haka a haka har wutan ta mutu sai wani ya ce musu to mu fa muna bin manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam don mu tsira daga wuta da za a ce kuma ya ce mu faɗa wuta ya wani zai ce mu bi shi kuma mu je mu faɗa wuta sai bai kamata ba sai suka dawo bayan an dawo ka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da wannan shugaban yayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da kun faɗa wutan nan da bara ku fito daga cikin ta ba kaga wannan sabon Allah ne ai ka je ka kashe kanka sabon Allah ne wala taqatulu ku inna Allah kana bikum rahim kaga yin shugaba ya ce ka je ka fada rijiya ai ba ka fada ba don don an ce ka masa da wannan sabon Allah ne Ka ka ka je ka je ba kan gaske na wala tulqu bi aydikum ila ta'ala wannan ya saba wa shari'an Allah kuma in sabon Allah ne ba za ka bi shi ba hadisi na gaba wa anhu qala kunna idza bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi ma saqatu muttafaqun alayhi na hadisin da ya rawaito shi wa anhu daga gare shi wa kenan abdullahi dan umar radiyallahu anhu قال في كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتن شيء مكة من ذا الله مبايع وتمك يهنو ذا شيء مكة توتي القول نظام مسكيين على السمع بتاع ثورارون maganarsa ko sauraron shugabanni ake da kuma yi masa da ko yi wa shugabanni da ya kudu da na sai sai mana fi masa da'a amma ba cikin abin da za ku iya idan an tsora muku abin da ba za ku iya ba a kar ku yi da nan da ku je ku shiga wuta to kar ku shiga ko ku faɗa rijiya kar ku faɗa ba za mu kawai katon dutse a cikin kun cicciɓe shi kun kawo da shi daga inda yake ko ba za ku iya ba ta kar ku halar da kanku wanda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah ba dora mutum sai abin da zai yi abin da ba za ka iya ba shugaba ba zai saka ba in saka kuma ba dole ne kai ba Allah ba za ka iya ba manzo sama ya ce alaikum min al-amali ma tuqikum din mai aiki abin da za ku iya to anan kawo manzo sama ya tausaya al'umma ta ku bi kuma ce, fi masakatu a inda za ku iya fattaqullaha masakatu yi wa Allah da ya gurgudun yadda za ku yi matakar za ku yi za ka yi ba za ka iya ba an ɗauke maka kawai za ta kalifa illa bi tsafa ba tsora mutum abu sun in zai iya in ba za ka iya ba an ɗauke maka salli qa'iman fa illan tasadi fa qa'iman fa illan tasadi fa ala in kalla abin ba ka iya maka ya zaune ba ka ya zaune ba ma ka ya kunci kenan حديث نجب عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في أنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم ما مسلم رويته أن حديث وعنه ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا يجد سود الشيء بابا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzala ma yana cewa man kala a yadan min da'ati wanda ya cire hannunsa da yi wa shugaba ta'a. ya yi fito na fito da shugaba duk iya yi masa da'a mulaƙi Allah zai haɗu da Allah yau mai siyama na siyama wala hujjata da ba da wata hujja da zai kare kansa manala zai kama ranar siyama ko ba da hujjan da zai kare kansa wanda ya cire hannunsa daga yi wa shugaba da ma'ana ya yi mubaya kuma ya fi a fata shi ba wani shugaba da zai wa biyayya za yi masa biyayya yi wa Allah biyayya ne sai dai in samu Allah ya tafi shi ba ka ba al'amuran mutane ba za su tafi daidai ba za su tafi daidai idan mutum ya sabawa ne ya ce ya yi wa shugabanni tawaye ba zai haɗu da Allah ba da hujja kuma ko da shugabannin azzalumai ne karkace ya yi to ayoyin nan azzalumi a azzalumi ba da kariya sahabai sun bi sun yi wa shugabanni azzalumai da ya yi su hajjaji bin yusuf a kan ƙasa da su, kuma giya su ke sha ma dole sun musu biye yayin ba haka ba za a samu matsala wani ya musu sallan juma'a raka a hudu daga cikin shugabanni wanda ya sallame ya ce kara muku ne to kace to a yi ai a cikin tsarin kai to da abu ge yake kuma yau kan yi biyu sai ku amma dai yana buge sallah za a rama amma dole sun bi shi haka domin mai yi wa gabanni da'a domin kada je ya ke su za ka duk wanda yawan shugaba ta waye ya mutu a haka ko da fiyar yi man tsiyamati wada kun ta ba da wata hujja saka duk wanda suke wa shugabanni ta waye a ƙarshen sa ba ka ganin farko da suke kashewa da shugabanni suke kashewa ne ta ka iya ba ba za ka iya faɗa da su sun fi ƙarfin ka sai ka zo kana kashe yan uwan ka kuma talakawa ba ka da zuciya wa man mata duk wanda ya mutu wa laysa fi unqihi bai'a babu mubaya'a a wuyansa wato bai yi wa shugabanni biyayya ba mata mai takan jahiliya idan ya mutu ya mutu a yanke jahiliya domin su jahiliya suna rayuwa ce kwamba rayuwa ce ta hayaniya babu shugabanci za da ƙarfi kawai ka zalunci wanda ka ga dama in ƙabilan ku na da ƙarfi kawai ka zalunci wanda ka ga dama babu shugabanci babu tsari da wanda yake shi ba ruwansa da shugabanni ba zai mutu biyayya ba ba zai mutu mutuwa irin ta jahiliya mutuwa irin ta jahiliya mutuwa mara tsari shi ne ma'anar na mutuwan jahiliya kuma Allah zai tambaye shi ranar alkiyama wa fi riwayatin lahu a wata riwayan musulmi kuma mata duk wanda ya rasu wa huwa mufariqun jama'a yana mai ribuwa da jama'ar musulmi bayan sun haɗe kan zai kai shi ba ruwan sai tsawaye wa inna ya mutu hakika zai mutu mitatan jahiliya mutuwa irin ta jahiliya karabu da musulmi sun haɗe kansu ga shugabannin su ana tafiya kai kace ba ruwan ka kana kifi kai ta ware a gefe to in ka mutu ka mutuwan jahiliya mutuwan jahiliya shi ne mutuwa mara tsari na kafin zuwa musulunci ku zo da kalibinci jama'an musulmi kamar yadda imamu tsawai ke cewa wa naran jama'ata haqqan wa sawaman wal zai gano a azaban izintan jama'a musulmi shine gaskiya kuma shine daidai rabuwa da jama'a musulmi kuma shine rashin haɗin kai ka ware a gefe wannan azaba ne kuma batewa ne daga hannun shi ne zirka ma'ana imam nau ya ce almita su bi kasirin limi yau min kisira almita ismul hai'a ne ismul hai'a wato ya yi mutuwa irin kalan mutuwa jariya ba kalan mutuwa musulunci ba ba kalan mutuwa irin ta tsarin musulunci ba kuma duk da aka ba wai yi wani ya mutu dai akan kuskure ba za a ce ya kafurta ba amma dai kuskure ne wa shugabanni ta waye kuma shi ke rikita abubuwa na rayuwa وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وعبيه وإن استؤمن عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبة وانا حديث حديث ابن أرواه البخاري ما البخاري ورسوش وعن أنس لك أنس رضي الله عنه ألا جدش قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku saurara ki maganganun shugabannin ku wa'adin ku ku musu da sai karba sabon Allah ba wa inus ku umila alaikum abdu ko da bawa ne aka tsora muku shugabanci habashiyun an habasha wato bakar fata kenan ba ba larabe ba suna laraba aka tsora maku. shugaba bakar fata dan Ethiopia ka anna ra'sahu zabiba Kai ka ce kanka wato gashin kansa zabiba inabi ne wato goda mai tattararren gashi ne gashin sa na dunkuluwa kaman inabi kaman ya'yan inabi kuma sabiye kasar larabawa gashin su a kwance ke kawo a kwance su kuma bayi wa in galibin su gashin su a tattare ke to ku saurari maganganun shugabannin ku ku bi ko da an tsora muku shugaba bawa ba habashi ko da gashin ba a tattare ba yi na laraba ba kuma ka bi da wannan ya ana maka cewa yau shugabanni wajibi ne yau shugabanni biyayya wajibi ne kuma daga kowace irin kabila mutum ya fito ko da a ce ƙabilansa ba wata kabila ce ta zo a garin ba sai ya zama shugaba shi ne za ka ce wa in yi su umida ko da an tsora muku zai wa shi ba babban shugabanci yake yi shugaban ne tsora shi shugaba a kan kuna wani bangare dole kuma sabi yi ko da bawa ne ko kuma ya karba da ƙarfi juyin mulki ne da ku bi shi bayan daukar amma dai a ka'ida bawa ba a zama shugaba shi shugaba daga ‘ya'ya ne mutum ne mai daraja bayi ba sa shugabanci amma in bawan ya kwace shugabanci ya zama shugaban dole kuma tafiya ko babban shugaban ya kuskure ya tsora shi dole kuma tafiya kuma bawa ya zama shugaba alama ne ta shirya kamar da ya zo jisi an tali da amadu babbata shugabanni bayi su zama shugabanni bayi su zama shugabanni to an yi a baya kuma nan gaba ma za a yi bi gatu su biya na yabon umar yana yabon sa yana yabon sa sai iya bashi abin da yake ya da ba bashi kudi amma sai ne a bashi shugabanci yace alatar ta'minu wannan a ina ina ina roƙon ya dan bashi wani abu na shugabanci to shi kenan sai iya bashi to da yake ba shi sai da yana zaki ba a kai asalin sa bawa abubuwan shi shugabanci to shi ne yake cewa la tashtabi abda illa wal asa ma'ahu innal abida la anjasu manaki kada sai bawa sai tare da sanda don bayi ba su da alkhairi masu makirci ne to yana zagi shugaban ne sai gane da shi yake kama ce sauri sakan ji ma wani yake masa walau kana abdullahi maulan hajautu lakin na abdullahi maulan mawaliya ce wannan kaliban da bawa ne ma da sai masa zango kama shi bawa bayi ne ma ibrahim gage shi ba so takan yi su zama shugabanni amma babu yadda ka iya dole ka musu biye shi ko da kabilansa ko danginsa ba wasu na a zo a gari ba kan iya samun shugabanci amma duk alama ya tashi a da yanzu alkiyama ta kusan tashi ba ana duba cancanta ba wanda ba ka tamani zai zama shugaban sai yi ɗan shugaba ne zai zama shugaban musulmi zama wanda ya san addini ya san rayuwa ya san addini don zai kula da maslahar rayuwarsa da maslahar addini don an kawo wani wanda bai san maslahar rayuwa ba bai kamata ya zama shugaba ko wanda bai san maslahar addini ba bai kamata ya zama shugaba ba la yasubu nasu qawban la sarata lahum wa la sarata ila jihadihim mutane ba sa zama cikin tsari idan jahilai su ne shugabanni su idan kuma jahilai suka zama shugabanni kamar ba su da shugabanni ba sa zama cikin tsari matuƙar sai suna da shugabanni idan jahilai su ne shugabannin kuma kamar ba shugabanci to da kaga ga zalimin shugabanni wanda suka san ilimi ne na rayuwa ba su san ilimi na addini sunan su jahilai a shari'ar musulunci ko da bawa zama shugaba kuma dole ka masa biyayya babu yadda ka yi حديث نقب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشتك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم ما مسلم يرويته حديث وأن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه ألا جل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alayka sam'u in maganin shugabanni wajibi ne akan wa da'atu da da'a haji kuma ka bi ka musu biyayya wajibi fi qusurika a halin tsananinka komin talaucinka ko da kana cikin talauci ba ka da na cinye ko gobe in son umarce ka dole ka bi wayu surika da kuma wadatar ka ko da kana cikin wadata mana ko talaka ne kai ko wadaci. wajibi ne ka yi shugabanni ta wa man shafika da nishaɗinka lokacin da ke cikin farin ciki wa makarahika da tsinka a lokacin da kake cikin damuwa ko kana cikin farin ciki nishaɗin ke ko kana cikin damuwa wajibi ne ka musu biyayya wato ko abin da suka zo da shi kana so ko ba ka so wa afaratin alaik da kuma fifita kansu a kanka ko da sun wawashe dukiyar gwamnati sun sa a jihun dole ka musu biye ba baka musu ba ƙarshen ta za su azabtar da kai ko su hana ka ka gaba ɗaya ko su yaƙe ka ko makamancin wani ka dole kai musu da mana abin da ya zama wajibi a kanka ka yi ka kuma ka nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala su da sun mamaye haƙoƙonku ba sa ba ku sun mamaye dukiyar mai tsammani, kamar yadda yake faruwa a yanzu ku dole ku musu da dole ku musu da wannan tsari ne shari'a musulunci domin kada ya zama kullum ana cikin tashin hankali ana cikin tashin tashin hankali a zauna lafiya sai ka roƙi Allah ta'ala ya albarkaci sana'arka sai ka ɗan dinga samun abubuwan rayuwa ta hanyar sana'a وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ونزلنا منزلا فمنا من يصبح خفاءه ومنا من ينصبه ومنا من هو في جسره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة إلى آخر الحديث وعن عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ألا يجلس قال يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسنتي تare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi safar wani tafiya fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani masauki a garin a sauka dan huta fa minna man yuslihu tibaahu a cikin akwai mai gyara tankin inda inda dan zai huta ko rumfansa wa minna man yantazir daga cikin akwai wanda yake wasa da kibiya yake koyon harbi shine yin harbi yana harba kibiya don ya koya wa na man huwa fi jashari a cikin mu ko akwai wanda yake cikin dabbobinsa wato kaman ka kake suna ɗan kiwo a inda kake wanda yake cikin dore ke nan ko dorensa dabbobinsa suna kiwo yana ɗan yawo a cikin su shine jashari A muna haka in izna da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai shela maza sama yayi shela in an bada sako ne zai ce to ku saurara maza sama yake kaza sai kama cewa as-salata jami'atan lokacin sallah ya yi ku zo a yi sallah ku zo a yi sallah kenan kuwa sai baro inda yake yi alwala a zo a yi sallah fajtama'na ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa haɗu wajen manzala sallallahu alaihi wasallam fa qala fi innahu lam yakun nabiyyun qabli ita yadda shari da lamarin yake babu wani annabi da ya kasance kafina illa kana haqqan alaihi an yadilla ummatahu ya zama wajibi akan sai nuna wa al'ummansa ala khairi ma ya'lamuhu lahu alkhairin abun da ya sani mu wato babu wani annabi da Allah ya kofa ya zama wajibi ya shiryar da al'ummarsa a bisa alkhairin da ya sani ya nuna musu wannan abu alkhairi ne a gare su wannan duk abin da yake alkhairi ne to ya nuna musu wa yunzirahum kuma ya gargaɗe su sharra ma alamu lahu sharrin abun da ya sani a gare su mana abun da zai zama musu sharri wannan abu sharri ne a gare ku ku nisance shi wannan abu alkhairi ne ku yi shi yasa suka ce shi manzo sama ma min khairin illa dalla ummatahu alayhi wa ma min sharrin illa hadara ummatahu wani alkhairi ya nuna al'ummarsa da wani shari'a ya tsoratar da su ya ce ya nisa ta su da gare shi ya ce wa inna kuma hadhihi ku sani wannan al'ummar taku da ila afiyatuha an sanya kukutanta daga jinu fi awwaliha a farkonta wato farkon al'umman babu fitina zamanin mazalla ta zama zamanin abubakar zamanin umar amma daga ran da aka kashe sai na umar to kina sai ta sai ta faru nan sai na usman shi ma zai karba shi ma fikina daga a farkon akwai kukuta daga fikina amma wa sayusibu akhiraha bala'un a karshe kuma ƙarshen al'umman bala'i ne same ta wa umurun tunkiruna ha da wasu al'amura da kuke inkari idan sai na umar abin da aka kashe shi yana sallah aka kashe shi kaga fitina ne ina kuma ya karba shi kuma aka zo har gida yana karatu alqur'ani aka kashe shi sai dina Aliyu shi kuma yana hanya yana tafiya masallacin Juma'a aka kashe shi aka aka fara kashe shi wa gabani aka samu yan tawaye shi wanda ya kashe sai na Abubakar sai na Umar Abu Lulu atal majusi shi ba majusi ne ba musulmi bane sai kashe sai na umar manzan sama sai na umar ya tambaya wa ya kashe ni aka ce abu lulu asal majusi ni ba majusi ne sai to alhamdulillah da lam yaj'al maniyati la yajma yadi al-islam na gode wa Allah da bai sanya mutuwa na akan a hannun wanda yake da'awar musulunci ba sai na Usman ko musulmi ne suka kafe yana yana karatun alqur'ani a gidansa kaga wannan fitina ce babba suka ce wai shugabancinsa an cika karamin kuɗi ana kashe kuɗi daɗi ya yi yawa daɗi ya yi yawa a yi rarraba kuɗi ana kashe kuɗi nan a kashe kuɗi kwalfa ya yi yawa da wannan suka kafa hujja suka masa dawa ya tsaro yana karatun kwayar sa tsallar gidan su suka kashe shi an ce har jini ya zuba kan wanda ya fi kan umma yana karatu ya buɗe nuna karatu wannan ma'ana Allah zai maka maganin su to amma dukkanin su ba haɗi a ciki ko ɗaya ba sahabai ba ne a zo bayan sahabai kaga fitina ne wani aka naɗa sai na ali shi ma aka yi ta gwamza yaƙi daga baya dai aka daidaita sai na ali shi ne shugaba shi kuma yana yana ya fito daga gidansa yana cewa as-sala as-sala yana tafiya masallaci kamar yana farkar da mutane a tafi sallah sai shi kenan wani ya harbe shi ana ce masa abdulrahman bin Munci shi ya amma shi musulmi ne ba kawari ne wanda yawa shugabanni tawari kaga duka wannan fitin fitin ina ke wanda yake wata ji'u fitanun mutum daga fa wannan lokacin kuwa fitin tinu za su fitin tinu za su don kawai zan za akwai kofa da ta kare fitinan sai sabai suka ce buɗe ta za a yi ko karya ta ne ya ka ce karya ta don karya ta ne kuma ba za ta sake ruwa ba ma buɗewa ne wani sai zai rufe ta to karya ta gina kake tsayin na sai na umar sai ce wata ji'u nun? wasu fitintunan su zo yura kiko ba'abuha ba'aban shashin ta na tiranta shashi shashin ta na nuna shashin ta karami ne kun gane ma'anar wato wannan fitinan ta zo wata ta zo bayan ka sai a gane ba sai waccar kan fa karamar fitinan in wata ma ta zo sai a gane karamar fitina. mutane suna tamani wai canjin shugabanni zai canja musu fitintinu in an canja shugaban sai fitinan ta karu an canja wannan cutar fitinan ta karu in ce wannan fitinan wannan fitinan sai ta kullo da boko haram ne a ɗan yanki ce suke ji wani suke barnan su kuma za ka yi maganin su a zamanin buhari sai kuma wasu ka bullo yankin nazi wanda suka suka aiki ko ina ba a dabi cikin daji sun sama da dubu Su haka abin yake ɗauke ana ta kuka mai ya yi tsada dubu ɗari da casa'in da ta dubu ɗari da casa'in da ta yanzu mai nawa ne da ɗari da tasa'in inda tara gari in ka yi biyu ba ni ana me dalilin da mai bara a da shi nera sittin da biyar ba ko naira sittin a ce har ɗari da tafi sai ga shi dubu ɗaya da da uku a wasu doyin da dari uku ah. ta ɗaya dubu ɗaya da shekara nawa ne kwata-kwata shekara uku ne ga wacce fitinan tsadan in ka kalli wannan sai ka ce waccar karama ne shine ma'anar yura tuku babu ha baban shashin da tsiran da shashin ko za ka sai zama in wata tafiyan ta zo ta ma danne waccar ma gaba ɗaya ta danne waccar da fitintunan fashi da makami muke fama da shi ba kai saka tafi da kuɗi a hanya ba an fashi kare ka sai aka yi za aka samu bankuna sai ka tafi yankin sai ka je can garin sai ka cire kuɗin ka yanzu kuma sai kuma aka samu yan fashin mutane ba yan fashin kuɗi kai in za a kama a yi ta zartar da sai ka kawo kuɗi ka ga gara wacce fitina sai ka kama hanya da kuɗi kuma kuɗin za a karba a yi gaba kuma nan kuma kai in za a kama kuma a hallaka ka in ba bayarwa wani ma ya bayar in ba an hallaka shi ga wannan fitinan ta fi wancan za ka fi tanu yurassiku babu ha babu shakin da nasiran ta shashi Allah ya tsare ya zo hadisi bajin shi amali fitanun ta fita ilayhi ne sauri ku yi ayyuka na gari kafin bikin sun zo wanda za ku kasa gane kansu kamar duhun dare za ka gane kansu wata jibu da fitinatu a zan sama ce fitina ta zo ku ya kulul mumini mumini sai ya ce hadihi muhlikati wannan za ta halakar da ni wannan za ta halakar da ni tun matan kashi musallan sai ta yaye wata ulfiti fitina su wata fitina ta take zuwa kai mun mutum ne gina cewa hazi hazi ai wannan ita ce halaka wannan sai ka ga in wannan ta zo kai kana ga za ka halaka ma ka halakar da wasu sai ka haye wannan sai wata ta zo ka ce ga wannan ne ma'ana kullum kana cikin tsoro duk fitinan da ta zo kawai kai kan za ta gama da kai ba in bata gama da kai ma za ta gama da yan uwanka kana gani ki wata ta sake zuwa to manzo sun ce faman ahabba an yuzahzaha anin nari duk wanda yake son a nisanta shi daga wutar jahannama wa yudkhala janna a shigar da ke shi aljanna fantatihi maniyatu mutuwarsa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi yana mai imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal ya'ti ya zo wa waliyati idan nasi ya wa mutane allazi yuhibbu an yuta ilayhi abun da yake son a zo masa da shi wato yi wa mutane abun da yake son a masa ma na fitintino ba su kare ba amma in kana son ka tsira daga wutar jahannama ka shiga aljanna kai imani da Allah da ranar lahira kuma kai mutane abun da kake son su maka kar ka zalunci wani kai ba ka so a zalunci ka ba ko a ha'ince ka ko a zubda ka. ko a zartar da kai wato kai ka yi wa wani karka wani kana son ka tsira daga wutar jahannama ka shiga aljanna sai manzon sa ya ce shine muhallu shahidi wa man baya'a imaman wanda ya mubaya'a wa shugaba wato ya dauki alkawari zai masa da'a fa hu sab'ata yadi ya bashi tafin hannunsa hafka shine ka hada hannu haka da mutum wanda aka yi hannu da shi ya yi da ya zama shugabansa wa kamar ta kalbihi da walwalan zuciyansa ya yi da shugabansa ne aw qad ya masa da in ya sada in ya samu iko sai dai abin da fi karfin ka dan a zauna lafiya yi masa da fa in a akaru in wani ya zo ce shi shine shugaban ko wani mutum yazo zi'u yana jayya da shi akan shugaban sai ce ni ne shugaban ba kai ba abribu unu al-akhari ku yan wanda ya zo daga baya mana ku yaƙe shi kun naɗa shugaba shi ne shugaban ku wani yanzu ce ni ne shugaban ba wancan ba ne aka ce in kun ya ce yadda to ku taimaka na farkon ku yaki wancan har sai kun da shi a bayan ƙasa wannan shi ne ƙa'ida ba a shugaba ta waye kuma mun suka zo suka marta suka ce sai sun da shi daga shugabanci aka na suka ce to ku taimaki shugaban ya yaƙi wa ita har sai al'amura sun daidaita wani abu an yi shi a ƙasar nan ko lokacin da aka yaƙi ba ta da yaƙi aka yi yaƙi sai da aka dawo da al'amura daidai rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi wannan ya hadisi yana mana wajen yi wa shugabanni da da kuma haramcin yi musu tawa qawluhu imar yake fadin sa yantaziru ay yusabiqu bil rabi yana yin musabaqa da da harbi bin nabi da kibiya wal nushabi da da kibiyoyi nau'i ne na kibiya wal jasharu bi fathil jim yawa jimun fata wa shin da shinun al mujama mai jibo wa bil ra'i da ra'un wa hiya jawab sune dabbobi allati tar'a wanda suke kiwo wa tabitu makanaha suke kwana a wurin inda suke kiwon nan suke kwana wa qawlu yarqiqu babuha baban ayu tayinu babuha raqiqan shakin ta mai da shaki tini ai khafifan ai mai sauki ne idan ma ba da saboda girman abun da ke bayan fasani yarqiqu al-awwal ta biyu suna nuna ta farko ma ba masifa ba wato kama hadisi ne la ya'ti zamanun illa alladhi illa allazi ba'dahu sharru minhu kaza wanda zai zo faci wanda ya zo bayan sa ya zama sharri ko kan da aka yi ta yi a baya sai kaga wanda aka yi ta yi a can baya kenan sai kaga wanda zai zo nan gaba kuma ya fi shi matsala sai ka ce ma to sai da kan ana cikin daula ba da jin dadi yake wakila wanda ce ma na yi shawwiku babu ila babin shakin sana'a shauƙantarwa zuwa ga shashi tasiniya da kyautata tata wata kiliya da mata ado wato na baya ma sai kaga ina ma da zamanin bayan da ya zo ina ma mai zai dawo yadda yake da naira ɗari da tasa'in da tara a cikin sanke mota ga dubu goma ko wani ma dubu bakwai wani dubu sha ɗaya zai dubu ɗari wani zai cika tankinsa ɗari da wani abu sai ka ce ina ma a sai za ka muna cikin sauki ina ma baya zai dawo wallan shababu haminatan ayyamuhu law kana zalika yushtara aw yuzbi zai dawo kai hata yarka ibu zujaju idan qaba wa yaudu shaykhun fi shababi furhan tsoho ba zama yawo ba koma yawo idan in ya fashe kacce-kacce ba da za a yi ka tsora shi sai ka ka nemo ni. wakila yushbihu ba'daha ba'dan shakin tana kama da shaki saboda haka duk hali da ake ciki kawai a gode wa Allah ayi hakuri a gode wa Allah in kun ji godiyan Allah to wanda zai zo bayan kuma ya fi tsanani ba wanda ya tamani zamanin Buhari lokacin da Buhari yake mulki ake fama da wasu matsaloli ba wanda ya tamani in wani ya karba ba za a samu sauki ba sai kuma aka sake shiga tsananin da ya ninninka wannan wani ma ninki goma ne wani ninki biyu wani ninki uku to a lokacin ga mutane duk ba sa hararo wannan duk halin da kake ciki sai ka gode wa Allah kai kai hakuri sai in shakartum la azidan da in kafartum minna azabi la shadid baka gode wa Allah ba Allah dan tana maka kudan وعن أبي حنيده وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فعارض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وعدئوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم ما مسلم يقول النهدي wani abin hunayda ga abu hunayda hunayda din nan tabiri na hindi sai aka sa masa ta'un da wanda zama mu'annas ne hindu ba wacce ce an ta tabirin ta dole ka ce hunayda hindu sahiratun ke nan kaga za ka ce sahiratun ke hunayda su shi ne wa'i bin hujri rabbi allahu anhu kare ce sa'ala salama tun tumnu yazida salama tu dan yazid a jirfi ya tambayi rasulullahi sallallahu alaihi Salama. "Ya Nabi Allah, ya الله Allah, النبي الله ba ni labari in عمل alaina umara, idan shugabanni suka tsaya mana ya tsaluna haƙana haƙahun suna tambaye mu haƙƙinsu mu musu ɗa'a mu musu biyayya mu musu gadari. ba ta tamu suna ta roƙon mu haƙƙinsu amma wa yamna una haƙana mu ko suna hana mu haƙƙinmu na walwala na dukiyar gwamnati ba sa ba mu amma ta muruna mai wajen wani za ka ba mu mu ba su haƙƙin sun ko kawai su tawaye suke tambaya manzala ta manzala fa ara ba an sun manzala kawai da kanka ba a kan magana ya tausaya al'umma sa za a yi gaban ni? azzalumai azzalumai su suna tatsan ku amma ba su ba ku haƙƙi a yi ta kawo a kawo wannan a kawo wannan yanzu kama halin da ake ciki kaga talaka ne ba ake tatsa ba su manyan suna jin daɗi kace za a ɗauki tallafin mai mun ɗauka za a yi za a samu walwala kuma ta wani ɓangare kawo zuwa ɗauki tallafin wutan lantarki da wuta ma tafi ƙarfin kala suna zuwa dankara muku haraji kuma sai baɗi ma gida za a ga tasiri to kaga tatsan ku ake yi wasu na jin daɗi amma a can baya shekaru uku da suka wuce babu wannan kuma ci ku gode wa Allah ta'ala ta kuka da babu buhari Allah ya fi ɗansa ya gafarta masa ya tattare abubuwa daban daban daban daban ku gani ba na ce muku a tasiri fasa kuna a kasa kasa bai iya mulki ba waye waye ga da suka iya mulki yana kaucewa baran ne kauce fa daga ran nan kawai abubuwa suka canja kawai sun ba ku gode wa Allah wani ke mu Allah ya kyale ku to da haka suna suna tambayan ku haƙƙin su suna hana ku haƙƙin to me za ka ce ya Allah. fa araba azman Allah sai da kansa to ba shi maganan ana wani irin zalunci ne kuna son talaka su ba ku haƙƙinki haƙƙinku ko ko ba za ku ba talaka haƙƙinsu wani irin magana ne wani sun masalahu sai sake tambayarsa kuma faƙala rasulullah ta zama Allah ta sai ce isma'u duk da haka je ku saurari abin da za su faɗa wa adi'u kuma ku musu biyayya shine ƙa'ida duk da haka ne fa inna ma alaihim ma hum min da suka dau aka tsora musu na haƙi yana nan a kansu Allah zai tambaye su Allah zai tambaye su wa alaikum ma kumbitum abin da aka tsora muku na haƙoƙin shugabanni na san ku to in ba ku bayar ba Allah zai tambaye ku Kada ku ku ba su haƙƙin su ne ko kun sauke nauyin ku Allah ba zai tambaye ku wasu gwada wasu ba ku ba Allah sai tambaye su a lahira to amma in su ba su bayar ba kai baka bayar ba an yi wani wani kenan Allah zai tambaye su kuma kai ma Allah zai tambaye ka to da riba ka ci baka ba su haƙi in an tafi shi baka ba su haƙi su wani ce kuma wasu bani ni haƙi na ba ga an yi wannan ku ku ba su haƙin kuɗi in an je lahira kuma a biyu muku kado a tambaye su rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi wato kamar mata da miji ne bara ta ce don mijinta ba ba ta haƙin ta ita bara ta ba shi haƙinsa ba kullum matar ka bata ba ka haƙi haƙi ka kuma kace bara ka bata a ta ba ina sai kun zama daidai kenan duk kun zama azzalumin juna amma in dan uwan ɗaya bai ba da haƙƙi ba ɗaya ya bayar shi ya fita yanzu ana bin wannan bashi ko sulhu aka zo yi babu ɗayan bai da hujja amma in duka babu wanda ya ba dan uwan sa haƙƙi ko sulhu aka zo za a sai sai aka ya gama bayanan sa ni ma zan yi sana in ka gama ya da kai ma baka kaza baka kaza shikenan duk kun zama masu laifi kun zama azzalumin. ba haka maganar shugabanni su ka musu ta'a ka saurare su haƙƙinka da ba su baka ba ka roƙi Allah ta'ala ya baka duk wani sun je san za su amsa tambayoyi amma ka ce ba ka ba su haƙƙin su ba shi kenan aisha wanzu ba ka bin su ba shi don me yasa za ka yi koka ma wani kokawa za ka yi ma za ka kokawa وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه بخاري ده مسلم سرويت وانا هديش وأن عبد الله بن مسعود إذا قال ذلك أم مسعود رضي الله عنه ألا جل في قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة lallai ba a kan dukiyar al'umma za ta kasance bayana ga shugabanni ne asara shugabanni su kike ne dukiyar al'umma ta zama kamar ta kuma ya zama shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman ko wani shugaba na wasu al'umma dukiyarsu ne amma sai kike ne ta zama kamar ta kawai da shi da iyalinsa yake manzo ta ce to za a irin wa'annan shugabanni ne nan asara ihtisasu ya zama sun mamaye dukiyan al'umma sun yi ba bakire a kan dukiyan al'umma ya ce to za a samu wannan bayana wa umurun da wasu al'amura sun kiro na za ku inkarin su a kirkiro muku wannan a kirkiro wannan ana ta cutar da ku masu mulki za su muku wannan ku kawo kaza ku yi kaza a sa doka sai kuna cikin wannan kuncin sai a zuwa kara muku wani kuncin ku wannan su daga za ku ga wannan bayan na tafi alamun ya tashi alkiyama qalu sai suka ce ya rasulullah kaifa ta'muruna ai kaifa ta'muru man kamin na zali wanda ya riski irin wannan shugabannin azzaluman barayi to yaya zai yi shi kuma qala sai mazan sama ce to adduna al-haqqa alladhi Ku ba da haƙƙin da aka tsora muku mazan sama ce ku ba su haƙƙoƙinsu da yake kan ku wa tas'aluna Allah allazi lakum ku roƙi Allah ya ba ku haƙoƙinku wanda suke a kansu don bai baka wutar lantarki ba ka roƙi Allah ya kore maka ka sa sola a gidanka da janareto idan bai baka ruwa ba ka roƙi Allah ta ya kore maka ka tona bohun sai wa yari da wuta in bai baka asibiti ba ka roƙi Allah ta ya baka kuɗi ka je private asibitin kuɗi ka je kai jinyan ka ko na iyalinka duk abin da ba su muku ba ku roƙi Allah ya kore muku shi kawai shi kenan ku babu wannan in Allah ya hore maka kawai shi kenan za ka iya wadata da abubuwa na gwamnatin ma ta ki ce maka Allah ya hore maka kayi shi kenan to shine nan, ku ku ba su haƙƙin su na sauraron su da musu da'a roƙi Allah ta'ala ya ba ku haƙƙoƙin ku na walwalar rayuwa na maslahar rayuwa yanzu ba gashi ana ta dabaru dabaruwa don mai iko zai ɗan yi dabara dabara ta samarwa kansa wutar lantarki samarwa kansa magani ya samar wa kansa ruwan sha da sauran abubuwa na more rayuwa hanya ne galibi baka yi saka sama a kansa ba sai dai ka yi haƙuri sai dai hanyar gidanka amma dai an rarrage wasu abubuwa ne sai ku roƙi Allah ya ba ku ku ƙara da haƙuri ko kuma sun ba ku ɗan da wanda ba isa ku ku cika ta Ana hadisin bukari da wasu suka rawaito shi hadisi yana da shugabanni ko azzalumai ne ba tawaye ake mutuwa. ba za ka ba su su sai ka roƙi Allah ta'ala kuma sai kuma ya kawo maka ɗauki amma dai Allah zai tambaye su wannan haƙƙin da ba bar ba na talakawa sai sa shugabanci haɗari ne wa an abi hurairata radiyallahu anhu قال قال رسول sallallahu صلى الله من أداعني فقد أطاع الله ومن أصاني فقد أصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد أصاني متفق عليه البخاري ده مسلم رواه حديث وعن أبي هريرة لقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا جل شي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كما من أطاعني دون يمين طاعة يمين بيئة فقد أطاع الله يا أيها الله جل ومن ذي القرآن من يطيع الرسول faqad aba Allah wanda yabi manzo Allah ya bi Allah wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba bi kuma ya saba wa Allah bare ma shiga aljanna kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba dukkanin ku za ku shiga aljanna sai wanda yake sabai suka ce wa zai kiya rasulullah wannan sun ce duk wanda ya min da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma yaki shiga aljanna to sai ce wa man yuti al-amira wanda bi shugaba faqad ada an ya bi ni dan ni nace bi shugaban ko wa man afi al-amira wanda ya saba wa shugaba faqad afani ya saba ni zaka in ka saurari shugaba kamar ta waye kaman ka saba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam in kamar da'a kuma ayo manzon Allah da'a da'an da musulmi za su shugabanni ba don shugabanni ba ne don addini ya ce su saboda manzala ta sama ta yi amma ba ka ba sai musu tawaye su ba komai ba ne ko a ta wani ina su rinka inda za su shiga amma musulunci addini ne na tsari kuma addini na shugabanci a yi wa shugabanni a. don ma mutum a zalimi ne yau shi ne gobe gobe ba shi ba mutafa kuna alai bukari da wasu su korwato a ne wa ni mi abbas rabbi allah an huma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi shay'an falyasul fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyya muttafaqun alayhi wani hadisi shi ma bukari da muslim suka rawaito shi wani ne abbas daga abdullahi dan abbas rabbi allah anhu ma allah ya da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sassama ya ce man kariha min amiri shiya wanda ya ki wani abu daga shugabansa in baya son mai shugabansa ba shugaban sai wani abu ya ji abun bai masa ba to kaje su ya hakuri kar ya fito na fito da shi kar ya faɗa da shi domin ya ci ƙarfinsa. ya yi haƙuri kawai fa inna saboda shani da lamari yadda yake ma kare da mina sulfani shibran wanda wa shugaba waye ko taki ɗaya ne kare da din wanda wa shugaba waye shibran ko da taki ɗaya ne sai ya mutu to mata ya mutu bishatan jahiliya mutuwa irin ta jahiliya mutuwa ta shirme ta hayaniya ta rashin tsari bai mutu akan tsari irin na addinin musulunci ba ya saba wa Allah da manzon za ka ba a yi wa shugaba tawaye amma ana masa tawaye in yace kar a yi ne kar a yi sallah kar a yi addini to anan sai a masa tawaye ya sa manzon ka ce la ma aqamu fikum sallah kada ku musu tawaye matukar suna muku sallah su samu suka ce afala nuna bizuhum ba za mu fito na fito da su matukar sun bar ku kun yi sallah wannan hadisin hatta idza ra'aytum kufran bawahan indakum fi min Allah burhan sai kun ga kafirci dan suke son su tsora muku kuna da hujja wajen Allah to nan sai kuma su tawa idan inda karfin ku ya kare ba nan kuma Allah bai zai ba su nasara kan ku ba wanda kuma haka kawai in tawaye to zai mutu mutuwa irin ta jahiliya muttafaqun alayhi bukhari da muslim rawaito hadisi وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث إمام الترمذي رتوشي حديث حسن وعن أبي بكرة لدى أبو بكر رضي الله عنه ألا جلس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما ذلك يقول هنا من أهان السلطان وان لي ولا كان فشوغبا أهانه الله الله ذي ولا كان فشوغبا sai a ce da shugaba shi ne cutar da shi da harshensa kuma masa tawaye wato ya faɗi maganganu baƙaƙe a kansa ya zazzage shi kawai wani komedi wanda zai walakanta shi mai da shi wani walakanta shi sun ya ka Allah zai walakanta shi sa za ka ga jiyan da shugaba ya zama a zalibi ba za ka mutane kirki suna yin wasu abubuwa wanda zai nuna walakanci ko cin mutunci ba suna haƙuri ne kawai in ka samu damar masa nasiya kamar sai maka samu shi kenan ka shi in yau shine gobe ba shi amma ba za ka dinga yin wasu abubuwa da za ka nuna shi walakantacce ne ko ba ko bai ah. ba a son ka saboda ko da shi azzalumi ne aka walakanta shi an buɗe kofa ne mutanen kirkin ma a walakanta su ba abin da ba yi ba ba abin da ba a yi ba irin na walakanci wasu a gaba har wutan nama an tura su ai wani komedi ga wutan jahannama shugaba a zo da rezo da gudu zai ba to duka wannan mutanen kirki ba za su taɓa yin wannan mutane janna tana hannun ubangiji ta ba hannun ka kai ma baka san makomar kama ba wanda ya walakanta shugaba ubangiji ta ala zai walakanta shi ba za ka kaji tsoron Allah su abun daraja ne ranka ya taɗi dole ka kira su da kalmomi na girmamawa yayin salamu da sauransu. ba yin da kariya addinin ka ne ya umarce ka da shi ba don wani abu bane ko kana neman wani maslaha na duniya a wurin su ba a'a kuma da addinin ka ya ce ka karrama su ka daraja su shikenan in ba haka ba kuma kai ma Allah sai jarrabe ka imamu ne yace wa fil babi ahadithu kathira a wannan babin akwai hadisai masu yawa fi sahihi a cikin ingantattun hadisai ko a cikin bukhari da muslim وقد سبق بعضها sun أبوابه وتواجه سنصوري لا يأوت باب بكر دبا دمو ta magana akan su kansu shugabannin abin da ya waje ba a kansu da sauran wani hadisai da suke nuna dole kai musu wato ainihin da za mu tsaya a ƙarshen babin nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kuma daga yau insha Allah mun rufe karatun su bayan sallah sai bayan sallah da insha Allah Allah ya samu